Janguriyar Nijar ta hanyar ma'aikatar ministan tsaro na ƙasar da General Brigadier Sani Kashe maga takarda wannan ofishin yan wakilta da wakilan kamfanin Wapco Niger West African Oil Pipeline Company tsoron ba hannu domin ba da tsaro irin na ko a rai ko a mutu a kayan aikin haƙuwa sarrafawa da majigilar man fetur na janguriyar Nijar da bututun man kasar da tsawonsa ya kai sama da kilomita dubu biyu zuwa ƙasar Benin. Malam Siraji Sani mai kaset mai nazarin lamuran ƙasa da kasa ne a jamhuriyar Nijar. Nisa ba kusa ba idan China ta kama China ta yi nisa game da gansa ma China ta yi nisa game da tsaro saboda mu suna da kayayyaki na technology wanda ke iya ganin mutum ka ke zo ga abu sai mu ce maka kaga alhamdulillah idan China ta kama ɗan Allah ya so Nijar kwalliya za ta biya kuɗin samu ko in ce ta biya saboda duk wani mugu wanda zai zakuwa daga nesa ce banna daga nesa China za ta iya gani zan za ta iya kawa abubuwa wanda za su kawo irin su kumbo irin sauransu wanda dan ta da ya zo cikin ana ganin shi a niyya a sa dogon ko wani abu shi wace shi kaga sai mu ce wannan ba karamin tunani bane gwamnatin Nijar kuma haka ake so kowace ƙasa in za ta shigo ko zama in za ku ga taba yarjejeniya ta kasuwanci da to ku sa yarjejeniya hada ta tsaro wannan yarjejeniyar tana la'akari da hare-haren da ake kai bututun man kasar inda kuwa karshen makon jiya waɗansu 'yan ta'adda sun kai masa hari a yankin yayin tseka kamin su arce zuwa tarayyar najeriya baya ga a farkon watan disamba shekarar ta gabata jami'an tsaro guda uku na kasar benin daga cikin masu kula da bututun man suka hallaka hannuwan 'yan ta'adda wajajen garin malaville shi menene ne amfanin wannan yarjejeniyar ga kasashen Nijar da China ita ce tambayar da Nima Mamman Sani mai nazarin lamuran tsaro a Nijar. Amfani na farko ga kasar Nijar shine wannan hasashen da bankin duniya ya kaga zai tabbata lalle haka nan ne adadin man da ake hidduwa za a rinka hiddo shi sannan kuma zai kare kasa ya zama to an samu tsaro ga kasa kwa wannan duk hare-hare kin da ake kokarin yi kaga ba za a samu a yi su ba. To na biyu abin da shahi ita kuma kasar China ita ma da yake ta yi finansiyan kuɗinta a cikin haƙuwar al'umma ita ce ta sa kuɗi ta yi komi da komi kenan kaga ita yanzu kamar za ta kare muradunta na abubuwan da kuɗin da ta sa a cikin harkar ma kuma kaga kenan abin da za ta samu a hakokin da shi ne za ta samu da kuɗin ta kuma da adadin lokacin da yarjejeniyar ta aje idan haka duka alfanu ne ga 'yan kasa da kasa da kuma ƙasar China. Ƙasar China za ta taimakawa da jirage marasa matuƙa ko drone da kumbo da ma tauraron dan adam masu hango makiya daga nesa domin kare wannan bututun na jamhuriyar Nijar duk da yake yarjejeniyar bata fayyace saddabarun tsaron da kasashen biyu za su yi aiki da su ba wajen kare muradunsu na harakar man fetur a kasar ta jamhuriyar Nijar ba. Kasancewa a yankin yayi mun tsaika ne 'yan ta'adda ke damuwar bututun man na Nijar a baya-bayan nan shi ya sani tambaye Abdurrahman Idrisa kada soja tsohon sojan kasar akan menene yasa 'yan ta'addar damuwar wannan yankin. Da yake faruwa wannan yanki tsakanin mun tsaika tun da ka san iyakoki adda kenan saboda iyaka da kwai da Najeriya kuma yan ka ɗauki wancan bangare inda suke hito akwai inda hanya wadda suke hito ta iyaka da Mali kuma wannan yanki kamar yanki ne wanda can in sun ka sha wuta an ka ba su wuta da can to mahukarsu su bi wannan yanki su tsallaka su yi najeriya tun da nan ne headquarters nan ne cibiyar su take su 'yan ta'adda to kuma akwai eh, 'yan ta'adda na najeriya ko su wa'anda suke leko wannan yanki to kashi abin da ya sa wannan yanki yake da matsala bangaren tsaro wannan yarjejeniyar tsakanin china da jamhuriyar nijar za ta kawo ƙarshen har haren da ake kawo kayayyakin ayyukan fetur a jamhuriyar ta nijar tare da kare muradun ƙasashen guda biyu a wannan fannin a ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar